bako ne zai zo gidan nan idan bakon ya zo ki girmama shi ki saki fuskar ke dai bako zai zo ki karbe shi da hannu bibbiyu dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu wala yanzu patiently waiting for our senses to grow gaskiya ina farin ciki na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki ka tattara wannan ƙanana ƙananan bukatun naka ka watsa saboda ina da abubuwan da muke yi kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici It is another hit drama from Tazamu Biton, Babangwe. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tsana buɗe maka wani fegi na daban naka kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadan zuciya ne suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matuƙar kama da sanki Idan soso ana ganin shi kamar rashin adalci. Ka san idan kai ba haka ba mun adalci ba. Ka san na fi bukatun ka yanzu akan kowa. Ka fi mun kowa. So ya taɓa Zai illata ni yana neman kashe. Dan ya nufo zuciya ta ke tausasa mun kar da kisani na zauce ki manta komai ki share komai hakan shine ya dace kin fada talkon soyayya da oganki na wajen aiki komai na sani komai na gani komai na ji ba kana zargi ne ke babu zargi mutane shiru kana cin banza and God Almighty test you with a strong him around and you need a shoulder to lean on. Bakon Ban damu kowa ya sani ba, don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mace arziki ba asante san ta da haka. Tsarin ne canja, kai a yaba ma ma ai ya isa ce ka ji daɗi, ko kuwa? Story Omar Wonderful screenplay kabir yusuf fage bakon gari producer sani idris mai waya assistant directed baban nan one boy bakon gari ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na san abu da sama na zan nake so mama mama na zan nake so ki tausaya min mana mama mama ni ce fa sai kin san yau ita ce dina ba duk abu na kuke faɗa na ji kuma aure kamar an yi an gama ne baka saba ba bakon and directed by Ibrahim Bala hmm? Wallahi na je makaranta ne Siyama ta zo neman ka ɗazu. Kuma ta daɗe anan tana jiran ka, ta ma kira waya ka arfi. Caji na ne ya ƙare. kuma wallahi ban ba da caji ba shine alami amma dai baka gaya sai mu cewa kana son ta ba ko ban gaya mata ba haji zan gaya mata shi ne take gaya min ita ma tana da wanda take so to me yasa baka faɗa mata ba saboda wannan kawai wato kai ka ƙummace ranka yi ta ɓaci kenan to ta zo zuwan da ta yi kuma zuwa ta yi ta gaya maka an sa mata rana rana ai wata ɗaya kuma kacal ba wata ɗaya alamin alamin alamin Ina da wa alamin jikin nan shi jiki alhamdulillah kuma Allah da zamu shawo matsalar abin da ke damun shi in yana so ka biyo ni mu je office akwai maganin da zamu ma alhaji garin ya ka ba da abin shi ne doctor gaskiya hankali na tashi ki ka gaya min me yake da malamin ne sakamakon binciken da muka yi na likitoci mun gane cewa akwai wasu abubuwa da guda uku da suke damun al'amin na farko sakamakon tunani da yake yi a koda yaushe ya sakar mai hawan jini wanda yanzu haka jininsa na hawa har ya kai 230 over 100 ina lillahi ina da raji'un a sakamakon yawan tunani da yake baya samun yin bacci ya kai ga zuciyarsa tana bugawa fiye da yadda ake so la ilaha illallah a sannan alhaji akwai abin da ya sa a cikin zuciyarsa wanda yake matuƙar ƙauna wannan shine silar shigarsa wannan yanayi yanzu me abin yi alhaji guri ya riga ya ƙure mana ko da mun ce za mu mai wani aiki yanzu ba zai amfani ba saboda an haka zuciyarsa tana kumbura fiye da yadda ake so to ya kai ga za ta iya kumburin ma da ba zai yi ta sace ba ya barka cikin mawuyacin hali what cikin mawuyacin hali 너! 나, 나, 나, 나, 나, iya nazari na da ne da binciken da ne akwai wacce yake so gaskiya ni dai ba san wata da yake so dole akwai wanda yake so ko da ko bai faɗa wa kowa ba bai bayyana ma kowa ya ji ba saboda wannan halin da yake ciki soyayya ce salar shigarsa kuma idan da za mu samu wacce yake so din nan ta zo kusa da shi ta kaɗai ce in ta zo zai iya samun salama a jikinsu ya samu sauƙi amma abu ɗaya da sani akwai wata ƙawa da yake da ita ita ƙawar kusan al'amuran rayuwa gaba ɗaya ta suke ba ba ki tana da masaniya ita ɗin ta za a mu samu ganin ta wannan ba bane ba salamu alaikum salamu alaikum al'amin na sha da ke kaɗai na sabon kuma da ke zan yi tarayya ga hannu na ke kama don Allah karke juya baya na sha azaba sanadi nake ban iya komai hannu nake kama dan Allah kare ke juya ba. da ke kaɗai na saba ya na ganki ana ai na yi tunanin kin tafi asibiti anti me ke faruwa siyama ba abin da yake faruwa ba komai me yasa al'amin ya liƙa hotunoni na a cikin ɗakinsa wani sirri ne kuke ɓoye min ke da al'amin ki faɗa min dan allah me yake faruwa siyama mun yi magana da al'amin na mishi alkawari cewa ba zan faɗa kowa maganar da muka yi da shi ba shi yasa kika ji na ce ba komai amma kuma barin maganar matsala ne zai iya zama illa a rayuwar shi siyama al'amin ke yake so ke ce muradin shi wani asibiti al'amin yake wani asibiti siyama I mean, da kake ɓoye min na san da shi yanzu na yi bincike da kai na kuma na gane duk wani abin da yake faruwa da kai a kaina ba ke juya baya bani jin zan yi rayuwa idan ba biki farin cikin zuciya zai samu ne inda ke ba ta yadda zan iya moruwa idan ba biki komai zan na rayuwa ne ya yi sai da ke so sirrin zuciya so ne sirrin zuciya so sirrin zuciya so sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana zama kanta sai mai shan wuyan na ke tausaya da wuri ke tausaya san ke ba shi da magani zuciyata tana ta bugu ke ce sanadi so sirrin zuciya. Ha. da ke kaɗai na saba kuma da ke zan yi tarayya ba hannu da ke kama don Allah kar ki juya baya Ko na sun ke gashin hannu na na rike masoyiya kar ki ce za ki bar ni komai sani Eh, ni ce ya mace ba lafiya ka tana kai sauri dan Allah ina siyama siyama siyama siyama So sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana kullum a kanta sai ya faman shan wuyan ke ke tausaya da wuri ke tausaya sai ke ba shi da magani zuciyata tana ta wannan abin nasu al'amarin ya sosairin zuciya fiye da tunanin kowa kuma suna buƙatar junansu sannan suna buƙatar farin cikin kansu kuma su ne da farin cikin kansu su ne maganin damuwar kansu to ni a iya shawara ta da tunanina inda Allah ya sa dukkan su zira ku ne to abin da ya fi shine ku koma ku zauna da su a gida ku tattauna da su ku yi shawara mai kyau inda yiwuwa ku aura musu su ba da mura doctor in Allah da hakan zai wannan shi kadai ne maganin damuwa na rasa ya zan bayyana kun ji dai yadda wannan al'amari haka Allah ya tsara shi babu wani wanda ke da ikon canja shi wannan shine dalilin da ya sa na ce ya kamata mu zauna gaba ɗaya mu bi shawara akan yadda za a bulwa al'amarin nan saboda yaran nan suna cikin damuwa suna buƙatar agaji a rayuwarsu wannan haka yake banda ma abin yaro me na ɓoye abin da yake ran shi yanzu ga sirrin zuciya nan ya fito fili zurfin ciki mugun ciwo ne mun yana haifar da matsala na tausaya kware da gaske na daɗe ban yi karo da labari da ya taɓan zuciya ba irin wannan a sani ɗana ne kuma yana bin umarni na yadda ya kamata kware da gaske ya yi kuma ƙoƙarin ya auri siyama to amma da yake kasan shi ubangiji yana yin abin da ba mutum ne yake yi ba saboda haka labari ya sha bamban abin bai faru ba ƙaddara ta riga fata na haƙura da siyama rasa ya zan bayyana kullum ba haka da ke tausaya ba da magani ba zai yiwu na raba ka da siyama ba sani ba zai yiwu na cusa bakin ciki a cikin zuciyarka ba siyama ta kace na ban ma'aita so zuciya na rasa ya zan bayyana kullum ta za ka iya kwashe tsawon shekaru kana soyayya da yarinya amma cikin wasu awanni wani zai zo ya aure ta soyayya da ni da ita ne kawai kaddara amma kai ne kaddara aurenta sai ke ba shi da magani zuciyata tana kada ka juya wa soyayya baya domin a zuciyar siyama kana da matakar kima na gode abokina kai min kyauta mafi girma a rayuwata ko yanzu na faɗi na mutu burina ya cika na sauke nauyin da yake damuna a zuciyata wacce nake yi domin ta ta san abin da nake sai dai sai dai ba zai ba don Allah ka aure ta domin hakan zai samu da farin ciki a cikin ku na amince maka ka aure ta ina da dalili da na bashi a zuciyata da yake a matsayin sirrin zuciya anti sirrin da na ce miki lokaci ya yi zan gaya muku wannan shine lokacin da zan sanar da ku zan bayyana muku abin da yake cikin zuciyata domin ku yi min adalci kada ku kalle ni a matsayin wanda yi wa soyayya batulci ina fama da ciwon kansa ne Ta bar wa kaina ne babu wanda ya sani daga ni sai dakta nasir Alami. Ina jin ka dakta. Kana da wata cuta a jikinka. Wace ce dakta? Kana da karamar cutar kansa. wacce ita ce take rikida ta zama chronic Da karshe kuma ta kai mutum ga mutuwa what yes of course amma kai taka jaririya ce bata riga ta girma ba idan har za ka bi ka'ida ka dinga shan magungunan nan na tsawon shekara biyu to za ka iya warkewa ba tare da wani ya san ka taɓa yin taɓa ma ko wani ya san ka yi ciwon alamin karka damu taka har yanzu jaririya ce bata riga ta girma ba kuma abinda da nake so ga sani shine ba wai cutar kansa ke kashe mutum ba yawan jimanta mai da ake da kuma fargabarta da sata are shi yake kashe mutum saboda haka daure ka bi ka'ida ta shan maganin da na gaya ma tsawon shekara biyu in allah da za ka rabu da ita wannan shi ne dalilin da yasa ta ɓoye kowa sirri anti wannan ne sirri na biyu na ce miki dan lokaci yayi zan sanar da ke siyama wannan shine dalilin da yasa na ki bayyana miki ta. siyama wannan shine dalilin da yasa na ki bayyana miki ta to da lokacin likita ya bani tabbacin idan nayi shekara biyu ina shan wannan magani zan warke da shekara biyu ta cika ranar da na koma gurinsa ya yi daidai da ranar da anti ta sanar da ku an sa ranar ɗaurin auren ku saboda ba na so na aure ki kuma na cuce ki na mutu na baki kina ƙaramar yarinya shi yasa na jinkirta gaya miki har zuwa lokacin da na koma gurinsa bayan na je ne yake sanar da ni cewa alabi ka yi hakuri da abin da zan faɗa ya binciken da ne gaba ɗaya cutar nan maganin da ka sha tsawon shekara biyu bai amfani ka ba ko kaɗan Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas ciwon ka ya tsananta a koda yaushe ya hawa yake ba raguwa yake ba Dokta, me kake so ka ce mu kai ne muka ce idan ni amfani da maganin nan na shekara biyu zan sauki to alamin iya abin da zan iya ma kenan ban da abin da zan wanda ya wuce haka ita cuta da gani Allah ne ke dora mutum ita kuma idan ya dora ma ba wanda ya cire ma ita in ba shi ba to ba ni da wani abin da zan iya ma wanda ya wuce haka sannan kuma iya na dokokin da na baka na ciye-ciye da abubuwan da za ka rinka amfani da su da alamun ba ka ka'ida akwai abubuwan da na gaya ma dole sai ka nisance su ka daina amfani da su ka daina cin su na faɗa ma cewa da abin da yake da protein sosai a jikinsa sai ka daina cinsa za ka daina cin abin da yake da gishiri ko siga a jikinsa sani ina roƙonka don allah don annabi ka rike siya ma'amala ka tabbatar ka cika mata burinta duk abin da take so a rayuwa ka tabbatar ka cika mata shi wannan shi ne roƙon da alfarmar da nake nema a gurinka sannan ko bayan raina ina roƙon kada komanta manta da ni sannan kada ku yarda ku ajiye tarihin soyayya saboda tarihin soyayya abu ne mara kyau kada ku taɓa yadda ku tabbatar kun rayu domin junanku ku tabbatar kun rayu domin junanku ina roƙonku kada ku kashe soyayyarku ku yi ƙoƙarin kurayata sannan daga ƙarshe sannan akwai wata alfarma da nake nema a gurin ku gaba daya likita ya sanar da ni cewa ba zan wuce sati biyu ba ina roƙonku da sa bikin na an shi a cikin wannan lokacin na san a yi bikin na kafin na mutu so sirrin zuciya ina roƙonku a gurin bikin zan so ba haka a gurin hakan za a yi Allah ya da Allah ya mana da alheri eh, na kauna ne bikin masoya ne wannan auren na rabi'atu uwai uwaisu ne ango amatu uwaisu ango mijin amarya dole murna ta wani ma na nuna rabi'a amarya ki zo kiyo murna wai su kai mata ka taso ka nuna bikin dangi ne bikin masoya ne sana martaba dole in gini na na wurin sinna amarya yi aure na soyayya da daɗi Amatu uwai suka wurin momi ta zama kamariya Rabi'at momi aure na soyayya kunyo Me bani karaba na Allah mamallaki na Wagar masoya zan sun dace da juna Momi uwai su suna na ko ba shi buya Dangi maza kayo can amarya mikin ali da tarbiya kun dace da ju aure ke tausayin sanke ba shi da magani ta tana ta ke ce sanyi sosai rin zuciya sosai rin zuciya san ah. yayi bacci jikinka ya yi bacci? Ya yi bacci. ya yi bacci. Dan dawo ta Bacci. Dawo nan gefe. Ya yi bacci. Me kake likita? Me kake yi? Alhaji to alhaji sai dai a yi haƙuri fa so sayarin zuciya me kake niki so sayarin zuciya so sayarin zuciya so sirrin zuciya likita ina lillahi wa ina ilaihi raji'un na rasa ya zan yi wallahi baba wallahi ba mutuwa ya ba wallahi kullum akan ki sai faman shan wuya nake so sirrin zuciya so ne sarin zuciya na aminta sai da ke ɗaya zan yi rayuwa na fara baba tun na kara ke kadai na tsara rayuwa mu jera gama kullun zuciya yin zaman zuciya gama kullun zuciya yin zaman zuciya gama kullun zuciya yin zaman zuciya yunwa kuma kike cin ɗanyen kaza? ɗanyen kaza kuma makullin zuciya sabon salon kamce daga kamfanin sultan asabar wada yana nan tafe idanu da